العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na littafin akamul jana'is littafin da babban malami a malamin hadisi a Nasiru nasiruddin albani ya wallafa wannan shi ne karatunmu na bakwai a yau rana 28 ga watan shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2017 miladiya har yanzu muna kan fasalinmu na uku da yake magana akan ma'alal hadiri na ba da mauti abinda ya zama wajibi akan waɗanda suke halarce a lokacin da wannan bawan Allah ya mutu to kafin nan sati biyu da sa gabata ma'ana karatunmu na ƙarshe kenan na tafi da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko ne ya yi tambaya akan fassarar ya hallade ladina amanu shahadatu bainikum na san mun karanta ta a cikin mun karanta a cikin wannan littafin haka ne ko mun karanta kuma mun yi bayani gwargwadon iko ina ta a cikin darasinmu na baya mun karanta wannan aya da take a cikin suratul ma'ida ko ba haka bane mun karanta wannan aya take a cikin suratul ma'ida tambaya ta biyu wani sai ke cewa waya ake ake gane hadisi me ake nufi da alhadisul munkar yace me ake nufi da alhadisul munkar to dukkan abin da za a tambaye ka malamai sun riga sun yi bayani a kansa illa iyaka abin da yake akan ka shine ka karanta ka yi bayaninsa kamar yadda malamai suke bayani malaman hadisi suna da istilahi guda biyu akwai istilahi na almutakaddimun malaman hadisi na farko suna da nasu istilahi sannan akwai istilahi kuma na, na, na malaman hadisi na ƙarshe wanda tarifin malaman hadisi na ƙarshe wanda suka biyo baya shine yafi yafi zama shine a sama da suke cewa alhadisul munkar shine idan da'ifi ya tafarrudi da riwaya mutum ne da'ifi da ya tafarrudi da riwaya shi kaɗai wannan riwayar sannan kuma wannan riwayar ta saba wanda ya fi shi nagarta shine tafarrudu da'if bil hadith ma'a mukhalafati man huwa awfaqu minhu wannan shine hadisi munkar a gurin almutaakhirin kuma da haka ake kallon hadisi cewa rawi da'ifi ya ya kadaita da wata riwaya da ya saba wa wanda ya fi shi sikanci da haka wannan hadisin ya zama hadisin mai alhadisul munkar haka hafiz ibn Hadar al-asqalani daga cikin al yayi bayani a ina fata an gane wannan shine abin da aka yi bayani cewa shine alhadisul munkar ga fiqa ya rawaito a hadisi kai kai tafarrudi bayan kai tafarrudi a matsayin ka na da'ifi kuma riwayarka ta saba wa ta wannan zaka taka munkara ce ta ce ita ce ma'rufa ina fata an gane tare da cewa malamai almutaqaddimun a wani lokacin idan suka ce sukan iya kallon hadisi sahihi ma kuma su mai su ce mai munkar kamar abubakar albardiji akwai hadisi da hadisin anas ibn malik yana cikin bukhari da muslim wannan hadisin sai wani bawan allah ya fi samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin allah na samar wa kaina haddi ma'ana na yi laifin da za a yi min haddi sai ce ya ma'aikin allah tsayen min da haddi da ya ce ya ma'aikin allah tsayen min da haddi sai manzo sallallahu ya kyale shi sai da aka yi sallar la'asar aka gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ne ya ƙara dawa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ni fa akwai haddi a kai ka tsaye mun da wannan haddin sai manzala sallallahu alaihi wasallam ce masa kai sallallahu kai sallah a tare da mu yace eh na na eh. sai ce eh nayi salla a tare da ku sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai cewa zunubin sa ya tafi akan ka'idar innal hasanatu yurhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin ina ba ta an gane wannan hadisin sahihi ne iya cikin bukhari da muslim ana ba an gane iya cikin bukhari da muslim amma rawin da wannan riwaya yayi tafarrudi da ita amma hadisi ne sai sauran hadisan sun yi bayanin annabi sallama ya tsayo da wannan bawan Allah haddi ko dai riwayar waccan daban wannan riwayar daban amma waɗancan riwayoyin ingantattu ne wannan ma ingantacciya ce to su magaba marigaya a cikin ilimin hadisi suna ganin cewa ko da riwaya sahihiya ce in dai wani ya ya ya da ita aina fata an gane to za a iya kiran wannan hadisi al-munkar amma da gaskiyar magana abinda malama hadisi ya nufi da al-hadisul munkar shine hadisin da da'ifi ya tafarrudi da shi kuma ya saba waɗanda suka fi shi ya saba wanda ya fi shi inganci wannan hadisi ne munkar Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda faɗa muna nan a cikin fasalin da yake magana akan ma'alil hadiri na ba da mauti abin da ya zama wajibi akan waɗanda suna halarce suna wajen wannan bawan Allah ya rasu abu na ga malam ya ce an yi badira da li qada'i dainihi min mali walau ata alaihi kullu fa in lam yakul lahu malun fa ala an tu'addi an tu'addi anhu in kana jahida fi qada'i fa in lam وتطوع بذلك بعضهم جازا وفي ذلك أحاديث malam yace iya daga cikin abin da za su yi na gaba iya daga cikin abin da za su yi na gaba shine su gaggawa waɗansu daga cikin sashen mutanen da ake gurin su yi gaggawa wajen biya wa wannan mamaci bashinsa muna ganewa su yi gaggawa wajen biya wa wannan mamaci mai bashinsa walau tan alaihi kullu ko da ku duke tasa gaba ɗaya za ta tafi wajen biyan wannan bashin to lalle su biya masa wannan bashin muna gane ha fa in lam yakul lahu malun idan wannan bawan Allah ba shi da dukiya talaka ne haka ya rasu bashi shi da komai ana samun wannan a cikin mutane kaga mutum ya mutu ba da komai da za a iya biyan bashin da yake bin sa wani a'a yana da dukiyar ila ana bin sa naira miliyan goma shi kuma ya mutu ya bar miliyan biyu kaga daidai yake da wanda ma ba shi da kudin da zai biya bashi domin an biya miliyan biyu kuma ana jiran a samu miliyan takwas kuma ba shi da ita muna ganewa tun da mutane sun kasu kamar haka wani yana da dukiyar da zai biya bashin da ake binsa te saura wani yana da dukiyar da zai biya bashin da ake binsa babu saura ba za ta yi saura ba amma bashin ma bai saura ba wani kuma yana da dukiyar da zai biya bashi amma ba za ta biya bashin gaba ɗaya ba wani kuma a ya mutu amma ba shi da mako sisin da za a biya ba shi to anan malam ce waɗanda suke gurin sai su gaggawa biya masa bashi daga dukiyarsa ko da ku bashin zai cinye dukiyarsa gaba ɗaya, sai an biya wannan bashin kafin araba gado muna gane ya fa in lam yakul lahu malun to idan mutum ya zama bashi da ko kwabo gashi ana bin sa naira miliyan ɗaya ko 1800 ko bashi da ko naira ɗaya, to ya za a malam ya ce fa'alar daulati an tu'addi anhu yana ga hukuma yana daga gwamnati ta biya masa wannan bashi amma da sharaɗin in kana in ya kasance ya yi ƙoƙari wajen biyan wannan bashi. manzala sai salama mu manta ya faɗa cin hadisin bukhari da muslim ya ce duk wanda ya ari dukiyar mutane ya ranta yana nufin biya allah zai taimaka masa wajen ya biya mun gane duk wanda ya karba da niyyar ya cinye baya so ya biya to kuma Allah zai kyale shi da kansa mun gane ko to nan hukuma za ta biya masa amma in yayi kokari wajen yi biya din gaske ne ya rasa ba boye waye ba ka san yanzu akwai wata fitina da take yawo musamman cin yan kasuwa sai mutum ya je ya karbi kayanka misali na miliyan goma sai ya biya ka miliyan biyar miliyan biyar ɗin kuta rigima da shi ana yin wannan ko? to kaga wannan bai niyyar biya ba mun gane? fa'in lam ta fa'al idan ita gwamnati ba ta biya masa ba wata ƙagwa a ka ba a ruhun jaz sai waɗansu daga ciki suka yi ta ɗauwu'i suka yi sadaka suka biya masa duk da ba ‘yan uwansa ba ne wannan kuma ya isa biyan da suka masa ya yi mataki na farko da za su biya mutum bashi suwaye ‘yan uwansa aina ba ta gane shi a biya da dukiyarsa in babu akwai ‘yan uwansa akwai gwamnati sannan kuma akwai mutane yanzu waɗanda ba su ba ‘yan uwansa ba ne su ba gwamnati ba ne amma don su samu ladan sai suka yarda su biya masa to in sun yi waɗannan ya yi daidai saboda addinin musulunci kullum yana ƙoƙarin mai ayyukan nagarta malam ya ce a cikin wannan maganganu da na faɗa akwai hadisai na farko sai ya ce al'awwal hadisi na farko an sa'ad ibn al'akwal radiyallahu an daga sa'adu ɗan atwal allah ya ƙara masa yadda anna akahu mata wa taraka 300 dirham wa taraka iyalan qala fa aradtu an unfiqaha ala iyali qala fa qala li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna akhaka mahbusun bidaini fadhhab faqdi anhu fadhhabtu faqadaytu anhu thumma ji'tu qultu ya rasul allah qad qadaytu anhu illa dinarayn ادعتهما imra'atun وليست لها بينة قال أعطها فإنها محقة وفي رواية فإنها صادقة أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه وصححه البوصيري في الزوائد وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي الزيادات wahiya wa ziyadat li ahmad fi a wannan hadisin na farko an karɓo shi daga sa'ad ibn al radiyallahu an sa'ad ibn al ba sahabi bane da ya shahara a gurin mutane a hina ba ta gane kila ma wani ya ce ya ji cewa yau ya fara jin sunansa sa'ad ibn al amma sanannen sahabi ne yana da ɗan uwa yasar ibn al-atwal sa'ad ibn aqwal ibn abdullah shi sa'ad hadisai biyu kawai gare shi ɗaya yana cikin sunanu ibn maja ɗayan kuma yana cikin al-mu'jamul kabir na at-tabarani wannan hadisan guda biyu sune kadai ya rawaito su wannan ɗaya ne daga cikin da kuma wancan guda ɗaya a sannan in kana son ka samu akalla sa ko ta magana ta shafe shi akwai tarihi a tarihul kabir da na al-bukhari da mu'jam na al-baghawi da kuma tahdibul kamal fi asma'ir rijal da kuma al-isaba sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma hadisai guda biyar waito kaga kamar sahabin nan akwai sahabin da ga hadisi da suka rawaito misali in ka taba karanta littafin saumun nabi na salimun hilali da aliyu hasan aliyu abdul hamid ai na jin an san shi ko to wannan littafin idan ka je babin da yake magana akan mace mai ciki in ta sha azumi akwai wani hadisi na Anas ibn Malik al-Ka'bi hadisin Tirmidhi shi wannan sahabin Anas ibn Malik al-Ka'bi shi kuma wannan hadisin guda ɗaya shi ya rawaita muna ganewa shi kuma wannan hadisai guda biyu gare su da wannan da kuma wanda yake cin al-Mu'jam na na at-Tabarani to shi wannan bawan Allah Sa'ad ibn al-Atwal anna akhahu mata wa taraka 300 dirham dan uwansa ne ya mutu yasar ibn al-atwal sunan shi da dan uwansa ya mutu yasar ibn al-atwal ya mutu ya bar dirhami guda 100 ya bar dirhami 300 wa taraka iyalan kuma ya bar iyalai da yawa qala sai sai sa'ad ibn al-atwal yace fa aradtu an unfiqaha an unfiqaha ala iyali sai ne nufin wannan dukiyar na ciyar da iyalansa da ita mana iyalansa su amfani da wannan dirhami guda 300 ta bata an gane qala sai ce fa qala li annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun inna akhaka mahbusun bidaini dan uwanka fa an tare shi da bashin sa ma'ana ba zai wuce tafi aljanna ba an tsare shi ana bata an gane an tsare shi da wannan bashin nasa fadha faqdan ka je ka biya masa wannan bashin da ake bin sa sa'ad ibn al-aqwal yace fa dhahabtu fa qadaytu anhu sai na tafi sai na je na biya masa bashi thumma ji'tu sai na dawo qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kad qadaytu anhu illa dinarain na biya masa dukkan bashin da ake bin sa yace sai waɗansu dinare guda biyu ai ba ta gane sai waɗansu dinare guda biyu mana ya amfani da wannan kuɗin gaba ɗaya ya je ya biya wannan bashi sai kuma wani dinare guda biyu da yake kan mamacin idda'atu ma imra'atun wa laysat laha bayyina wata mata ce ta ce tana bin sa dinare guda biyu amma mata ba ta da hujja laysa laha bayyina ba hujja kaga wanda ka'ida a yanzu idan ka zo kai da'awar kana bin mutum bashi za a je kotu za a je kotu ta shari'ar musulunci idan an je kotu ta shari'ar musulunci za ka yi bayanin cewa wannan mamacin kana binsa naira miliyan biyu kuma yana raye bai biya ka ba kuma a yanzu ma bayan ya su ba biya ka ba to abinda kotu za ta ma shi ne za ka raji za a rataya ma alkur'ani a ce ka rati in ka rati za a ɗauka a baka abinda kotu ba ta gane ba shi ne ko da ba ka ƙur'ani ba in dai ka rati ka ce to shi rantsuwa ka ci haƙƙin wani yana lalata mutum yana lalata zuriyarsa wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum fatadhilla qadamun ba'da subutiha wa tazuku sua bima sadattum an sabilillah shi sa malamai suka ce aikin rantsuwa kala da wace kala uku ce akwai al-yaminul lagwi rantsuwar lagawu ita ce wacce muka saba ya da Allah ka ga mala abai wallahi ban gaishe ba wannan an saba da ita yau da gobe ana faɗa ta wannan lagu ce la yu'akhirukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum ko kuma nukum bima aqattumul ayman a cikin suratul maida haka ne ko wanda ce yaminul lagwi fa kudir cewa kai a riba. an saba ne ana faɗa a zance sannan sai al yamin al munaqada rantsuwar da ka riga ka kulla kun yi kasuwanci da wani yana binka dubu biyar baka cika masa ba karance da wallahi tallahi baya binka ka cika masa ko shi ya rantse da wallahi wallahi baka cika masa ba in ya bayyana a gare ka baka da gaskiya me me ka fara wannan rantsuwar shine ayar ma'ida ta yi bayani it'amu a asharatu masakin sai dai ka ciyar da miskinai guda goma ko kai musu tara ko kuma kai azumi guda uku ko yan tabawa ba haka bane to ita kuma rantsuwa ta karshe ita ce al na gamus rantsuwar da take dilmiya wanda yi ta da zurriyarsa a cikin halaka ne ka rantse ka ci haƙƙin wani ko ka ta mutuncin wani ka rantse a kan ƙarya na rantse da wallahi tallahi wa na mazinaci na rantse da wallahi tallahi baya bi na ko sisi kuma ka san muna binka ka sani amma kai rantsuwa ka ci duke su wannan abin sai ya bi ka har zuriya kan kai wasa mana gane ha so yace to wannan mace ta yi da'awa tana bin dinare guda biyu amma ba ta da hujja kala sai annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a'tiha fa innaha muhiqqa yace ka bata wannan dirhami dinare guda biyu ta cancanta a wata riwaya yace fa innaha sadiqa manzala ya ce ku bata ta yi gaskiya shi sa yanzu idan an zo an ce ana bin ɗan'un ku bashi bayan ya rusu to hanyar da za ku muku kutar da shi shine ku biya kawai ku biya saboda in gaskiya ne ba ku biya ba yana cin yana da matsala a lahira in kuma ƙarya ne kuka biya to kaga wannan ita kuma za ta wannan zai tafi da nauyin da ya ɗauka zuwa ranar alkiyama kaga an samu bara'atu zimma ne ka kubutar da kanka ka kubutar da ɗan uwanka tun da ka ɗauka ka riga ka biya misali yanzu idan wani ya zo bayan wani naka ya mutu ce yana bin dubu goma sai ka ɗauka ka bashi yanzu ayi a ciki wanda ya karba ne a ciki ko dai gaskiya yake ko karya yake yi amma an ka bayarwa kuma ɗan uwanka ne a ciki ko dai gaskiya ne ana bin sa ko kuma karya ne ba a sa amma dai shi ne a ciki in ya tabbata gaskiya ne ana bin sa to ka yayi mabakin cikin da yake tare shi a ranar alkiyama ba ka yayi masa muna gane wannan hadisin ibnu majah rawaito shi da imamu ahmad da imamu al-baihaqi a ah, ɗaya daga cikin isnadan hadisin guda biyu sahihi ne ai na fatan gane wal akharu mithlu mithlu isnad ibn majah ɗayan kuma kamar isnadi ne na na na ibn majah busairi ya saha wannan hadisi a cikin azawaid siyakin hadisin da riwaya ta biyu bai haƙi ne ya kawo ta sannan <clears throat> dukkan wata ziyada dona abu da gani a bracket shine ziyada din an gane misali fadhab haka wata ruwaya kenan inna akaka mahbusun bidaini faqd anhu dan uwanka an tsare shi saboda bashin saka biya masa ba magana fadhab faqd anhu ziyada ta biyu fa zahabtu fa qadaytu anhu thumma ji'tu kaga wannan ziyada ce in ba ziyada qultu ya rasulullah qad qadaytu anhu muna gani gane ziyada ta gaba shine wa fi riwayatu fa inna wannan wata wata riwaya ce wata riwaya kuma fa inna hasadika to sai ce da siyakin hadisin yadda ya kawo shi anan da kuma ziyada a wasiyaqul hadisi war riwayatu thaniya da siyakin wannan hadisin da wannan riwaya ta bi cewa fa inna asadiqa tana cikin ina tana cikin sunan lubayhaqi haka wannan riwayar da kuma ƙare-ƙaren da ke ciki ziyadar ɗin da ke ciki shi kuma yana wajen wa imam ahmad a wata riwaya mun gane wannan afani an samura ibn jundub annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, salla ala janazatin وفي رواية صلى الصبح فلما انصرف قال أهاهنا من آل فلان أحد فسكت القوم وكان إذا افتدعهم بشيء سكتوا فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه أحد فقال رجل حوزا قال فقام رجل يجر إداره من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأولين an takuna kuna a jafta ne amma inni lam an wahu bismika illa da khair inna fulanan la rajul inna fulanan la rajulun minhum ma'surun bidaini anil janna fa in shaytum fafduhu wa in shaytum fa aslimuhu ila adabi llah falaw ra'aita allahu wa man yataharrawna amrahu qamu fa qadaw an hatta ma ahadun yatlubuhu bi shay akhrajahu abu Dawud. والنسائي والحاكم والبيهقي والطيالسي في مسنده وكذا أحمد بعضهم عن الشعبي عن سمرة وبعضهم أدخل بينهم سمعان ابن مشنج وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووفقه الذهبي وعلى الوجه الثاني صحيح فقط والرواية الأخرى للمسندين والزيادة الأولى والثانية للحاكم وكذلك الثالثة والخامسة وللبيهقي الثانية ولأحمد الثانية والرابعة والرابعة وللطيالسي الخامسة وله ولأحمد وأبي داود السادسة wannan hadisi na biyu da yake magana akan bashi daga samura ibnu jando wannan sahabi ne ma'rufun indal jami' yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala jinazatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah akan wata gawa yau wata gawa sallah wa fi riwayatin a wata riwaya sai aka ce sallar subha a yayi sallar asuba ne a lokacin falamman sarafa qal da ya gama sai ya ce na min ali fulanin ahad anan gurin akwai wani daga cikin iyalan wane mun gane a cikin nan gurin akwai wani daga cikin jama'ar wane ko iyalan wane domin kalmar al tana zuwa da ma'anar iyalinka tana zuwa kuma da ma'anar jama'arka illa ala lutin najjaynahum bisa kaga illa ala lutin anan sai dai jama'ar annabi lut kalmar ahal wani ta tana nufin iyalinka wani sai ko tana nufin me jama'arka mun gane ko fasakatul qawm duk mutane sai suka shiru wa kana idza tada'ahum bi shay'in sakatu dama idan manzon sallama ya fara musu maganar wani abu sai su shiru faqala dhalika miraran ya fada haka so da dama amma an yi shiru wata riwaya thalathan la yujibu ahad so uku sai da ya fada amma ba wanda ya ansa can faqala rajulun huwa za sai wani mutum ya ce ah ga wani nan daga cikin ɗan uwan ne to ga wani nan ma'ana shikenan qala faqama rajulun yajurru izarahu min mu'akhirin nas sai wani mutum ya tashi yana jan kwarjallansa daga cin karshen mutane ya taho ya to gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu an sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ma mana'aka fil marratayn al-ulayn an tukuna atattani cin kiran da na wani ya ne na farko me yasa baka amsa ba sai bayan na yi na wannan nawa kira biyu da nema na farko ya ban ji ka amsa ba sai a wannan nawa ce amma ni ban nufi komai ba da kiran sunanka ba don komai na nufi kiran sunanka ba illa lime ba don kuma daga murya na kira sunanka ba illa li khairi sai don wani alkhairi sai ce inna fulanan la rajulun minhu wa ana fadan cikin su ne ma'surun ne. an kama shi kamar ribar yaki aina batan gani? an kama shi kamar ribar yaki amma me yi da bashin da ake bin ya zama kamar ribar yaki yaki wuce ya tafi aljanna annaba tangani daga usara ne ribatotin yaki wa in yatukum usara tufaduhum ma kana an-nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yufqina fil ard turiduna 'arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizul hakim an tsare shi kamar wani ribar yaki amma shi ba ribar yaki bane ribar bashi ne bidainihi saboda bashinsa mana ba bashi dama ya shiga aljanna ba masurun bidainihi anil janna an tsare shi saboda bashinsa an hana shi shiga aljanna ya cancanci shiga aljanna amma problem din shine ana bin sa bashi muna ganewa mazala ce fa in shaitum kai bawan Allah in kun ga dama fafduhu to ku fanso shi ta yaya za su fanso shi shine su ɗauki kuɗin da ake bi bashi su je su biya masa ina bata an gane wa in tun idan kun ga dama kuma fa aslimuhu ila azabillah sai ku sallama shi zuwa ga azabar Allah dan sai an mai azaba ta gurgudun wannan bashin da ake bin sa falau ra'aita ahlahu wa man yata'arrawna amrahu ya mana manzo Allah yana faɗin wannan to ba ga yadda iyalansa da kuma wanda suke nufin warware al'amarin sa ba kawai sai ya gansu irin gani na ban mamaki kamu sun tashi fakkadau an suka biya masa duk bashin da ake masa ma'ana wannan na gaggawa ya biya wannan na gaggawa ya biya haka suka taso sai da suka biya masa bashin da ake masa hatta ma ahadun yatlubuhu bi shay har sai da ya zama babu wani mutum da yake neman wani abu a gurinsa duk wani mai bin sa bashi an gaba biya masa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ce ba na daga murya na kira sunanka ba sai dan alkhairi alkhairi shine a wa da bashi saboda wannan bashin da ake minsa in ba a biya ba zai zanto cewa ya hana shi shiga aljanna sai ya bi wutar jahannam kaga ashe yana kamata da mutanen da suke alakar da mamaci shine ai gaggawa wajen biya masa bashi amma yanzu sai ka samu waɗansu mahaifinsu ya mutu ya bar dukiya amma an sai ga za a yi dukiyar gibi ba sai da su biya bashin ba sai su ce wai su me za su ci sai su ce wai su me za su ci wannan wata irin mummunar ɗabi'a ce ba kudin ka bane fa kuɗin sa ne kuma shi ake bi bashi ka ɗauka ka biya bashin in bashin ne saura aka bayar da wasiya bashi da wasiya sai ku raba sauran ku je ku more kuma shi mahaifin naka ba lalle bane ga daye kai me yasa ka ɗora zuciyarka akan sai kai gado so da yawa a rayuwa mutum yake taso ya babansa arziki so da yawa a rayuwa mutum yake taso ya babansa ilimi so da yawa a rayuwa kai mutum ma yake taso ya babansa ma nagarta annaba tan gane shi sa suka ce wai ba saurayi bane wanda zai zai ce ai babana ne wani ai ni ne dan gidan wani ai babana hafizi ne ai babana mai kuɗi ne ai babana mai mulki ne ai babana salihin bawa ne in dai wannan ce da abaka ai ka tashi daga aiki a ka ce kai hafizi ne madalla da kai wanda iyayenka ma sai sun mori wannan gara basa kamar yadda hadisin Abu Dawud ya bayani duk da malaman hadisi sun ce hadisi ne da'if amma dai shatibi ya ce fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan hani'an lahu fi kulli halin mubaddila hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taj wal hula fama dhannukum bin najli 'inda jazaihi ulaika ahlul lahi wa safwatil mala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa lahum bi ajal qur'anu fasala abinda nake son ce shine kullun ka rinka kokarin a ce in nagarta ce abinda ake so ka mahaifinka nagarta in karatu ne ka mahaifinka karatu na tsoron Allah shi kan zai ji daɗi shi sa wata hikima ta ubangiji shi ne. duk da mahaifi ya kai in ka mai addu'a ka ce Allah ya sa ɗanka ya fi ka sai ya ji daɗi amma sai ga akan magana gado wannan rashin tausayi ne da rashin biyayya mutum ya riga ya rasu ana bin sa bashi wannan bashin zai hana shi shiga aljanna nan take amma kai kuma ka ce wai ba za a biya ba wai saboda in an biya kai za ka sha wahala duniya wa ya gaya ma za ka daɗe a duniya ka sha wahala wa ya gaya ma haka sau da yawa uba yana mutuwa yau ɗan sai bi shi gobe sau da yawa kai ɗan ma yana riga uban mutuwa kuma sau da yawa kamar yadda na faɗa sai ga ɗaya ya taso ya arziki wani ma mahaifinsa haya yake yi shi zai taso ya yi gidansa ya gidan mahaifin saboda nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Imam nasai da Hakim an da Al-Baihaqi da Al-Bayalisi a cikin Musnad nasa haka Imam Ahmad ma a cikin Musnad a waɗansu ruwayoyin ana cewa an sha'abi sai an samura wata riwayar kuma ana shigar da wani tsakanin samura da sha'abi misali za ce an sha'abi sai a ce an sam'an ibn mushannat an gane sannan sai sai an samura wani gurin da wasita wani gurin babu wasita wa huwa ala alwajhi alawwal sahihun ala shart ash a fuska ta farko wace fuska kenan an sha'abi an sum an samura wannan riwaya in ka ganta an wani an wani an sha'abi an samura to wannan sahihi ne akan sharadin bukhari da muslim kamar yadda hakim ya faɗa zahabi ya mai muwafaka mun gane wannan wa alal wajhi thani amma a fuska ta biyu wace idan an ce an sha'abi sai an ce an sam'an ibnu mushannad sannan a ce an samura mun gane wannan to ita kuma wannan riwaya ce sahihiya kawai ba kan wani sharaɗin bukari ko muslim riwaya ce ingantacciya ina batan mun gane kowa ya gane ko mala yace wa riwayatul ukura lil musnadain wa riwayatul ukura lil musnadain ɗaya eh, riwayar ta jo a cikin musnad guda biyu shine musnad na imamu ahmad da kuma musnad na dayalisi ziyada ta farko da ta biyu an ce ɗaya riwayar wacce riwayar ce Wacce ce ɗaya riwayar atina cikin littafin wa riwayatul ukhra lil musnadain dai riwayar in kana neman ta tana cikin musnadain wace ce riwayar sallar subha ina wata an gane gashin wa fi riwayatul sallar subha to ita wannan kana neman ta tazo ne cikin musnad na Imam Ahmad da kuma musnad na Dayalisi ina ba ta an gane sannan wa ziyadatul ula wa thaniya lil hakim ziyada ta farko ita ce fasakatal qawm da kuma salasan la yujibuhu la yujibuhu ahad shine a siyadatu ula wa Saniya, ita kuma tana cikin al-mustadrak na hakim muna ganewa wa kadha thalitha wal khamisa haka ziyada ta uku in ka duba da ta biyar ita ma dai tana cikin al-mustadrak na hakim walil bayhaqi a Saniya? ziyada ta biyu ma tana cikin littafin bayhaqi sannan ziyada ta uku da ta hudu kuma tana cikin musnad na Imam Ahmad sannan ziyada ta biyar kuma za ka same ta a cikin musnad na At-Tayalisi ana fatan gane amma ziyada ta shida ta karshe hatta ma ahadun tulubu bi shay ai ziyada ce ko wannan kuma walahu ta zo cikin ina waye lahu din ad-damiru yaudu ila ila al-is ila eh, menene yawwa ila aqrabil maskur kaga ziyada ta shida ta zo cikin musnad na dayalisi ta zo cikin musnad na imamu ahmad sannan ta zo cikin sunanu abi dawud mun fahimci alakar wannan babi da abinda da muke akai ko Allah ta'ala shirye da mu as-salis an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala مات رجل فغسلناه وكفناه وهنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تو حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال لعل على صاحبكم دينا <coughs> لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف قال صلوا على صاحبكم فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول وفي رواية ثم لقيه من من الغد فقال ما صنع ما صنعت الديناران قال يا رسول الله انما مات امس حتى كان آخر ذلك وفي الرواية الأخرى ثم لقيه من القد فقال ما فعل الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله قال قال الآن حين بردت بردت عليه جلده akhrajahu al-hakim was-siyaq lahu wal-bayhaqi wat-tayalisi wa ahmad bi isnad hasan kama qala al wa amma al-hakim fa qala sahih al-isnad wafaqahu adh-dhahabi والروايه الاخرى مع مع الزيادات عندهم جميعا الا الحاكم إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده hadisin mu na uku da yake nuna wajibcin biyan bashi idan mutum ya rasu abin da ya zama wajibi ga ɗan uwan mamaci da kuma hanyoyin da malam ya yi bayani kamar yadda ma karanta ko ba haka ba Jabir dan Abdullahi wannan sahabi ne ya yace mata rajulun wani bawan Allah ya rasu wani mutum ya rasu fagasal sai muka wanke shi wa kafannahu muka masa likafali wa hannatu muka muka hada shi muka turare bayan mun mai wannan wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haythu tud'ul janaiz sai muka ajiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi inda ake ajiye janaiza manzo Allah ya sallace suna da gurin da ake ajiye janaiza ashe sunna ne wanda mu kowa da wannan gurin kuma muna da shi inda maqami jibril a gurin matsayar mala'ika jibril sun ma'adan na rasulallah sassalama bi salati alai sannan muka sanar da manzana sassalama akan yi zoye wannan mamaci sallah bayan mun yi wannan mun ajiye ta sannan muka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fata amma ana kawai sai ya taho tare da sallallahu alaihi wasallam fatakatta kunan yayi wannan taku ya taho bayan yayi wannan takun sun makala sannan sai ce la'alla ala sahibukum daina ko dai akwai akan dan uwanku yana ko dai dan uwanku akwai bashi akan sa ne shin dan uwanku akwai bashi akan sa ne ko dai akwai bashi akan dan uwanku kafin ya sallah abin da ya fara tambaya akan sa kalu na'am suka ce kwarai kwa dinaran ana bin sa dinare guda biyu fa takhallaf sai manzo Allah ya ja da baya da ya zo zai mai sallah amma da kace ana bin sa bai sai ya ja da baya muna gane ha qala sallu ala sahibikum yace ku je ku yi wa abokin ku sallah ku yi mutumin ku sallah ni ba zan mai sallah ba tunda ana bin sa bashi فقال له رجل منا lahu abu ابو قتاده Jabir dan Abdullahi yace sai wani mutum daga cikin mu ana ce masa Abu Qatada kawai sai ya miki yace da sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah kuma alayya wannan dinarin guda biyu sun dawo kaina shi yanzu ba abin sa bashi ne ake bi yace ya dauka ya ma'aikin Allah bashin da ake bin sa da yasa ka ja da baya ba za ka mai sallah ba to ya dawo kaina muna gani ha fa ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sai manzala sallama ya fara cewa kuma alayka wa fi mali to ka sani ba yanzu sun dawo kanka kuma a cikin ka za a biya ba a cikin dukiyarsa ba a lokacin da wannan bawan Allah ya ce ya ɗauki wannan dinaran guda biyu ko da wancan yana da tiriliyan hamsin to ba sa kama mace wannan sauran wannan kuɗin gaba ɗaya na magada ne wannan da ya zo ya ɗauka yanzu to wannan dukiyar bashin ya dawo kansa kuma shi a cikin dukiyarsa za a biya shi ne huma alaika wa fi malika muna gane ha zalla ya kala cewa wal mayyitu minhuma bari'un shi wannan mamacin ya zama barrantacce daga wannan bashin yanzu ba abin sa fa kala na'am yace eh na yadda fa salla alaihi sai manzal sallama ya je mai sallah ba tare da an biya ba amma da ya yadda ko fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza laqiya aba qatada sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama idan ya gamu da abu qatada ya kulu yana cewa a wata riwayar summa laqiyahu min al-ghadi sai washe gari ya gamu da shi manzo Allah na gamuwa da shi sai ya ce ma sana'ata ma sana'ati dinarani dinaran nan guda biyu suke kan kanka me suka aikata suna ina yaya lamarin su yake qala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah inna ma mata ams jiya fa mutu jiya ya mutu ina tattali zan biya ko ba haka ba yace jiya mutu ma na ba da kyori long time ba hatta kana akhiru dalik har sai da aka je karshen haka ma'ana ya biya wa fi riwayatil ukhra a wata wa fi riwayatil ukhra riwayar thumma laqiyahu min al-ghadi cewa kai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi washe gari fa qala ma fa'ala dinaran wai wannan dirhamomin guda biyu mai suka aikata an biya ne ko ba a biya ba qala sai ce da annabi sallallahu alaihi ya rasulullah yace na riga na biya ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-ana manzo Allah yace yanzu ne hina Bada, dat alaihi Jiddu, yanzu ne fatin jikinsa ta yi sanyi mana an yaye mai dukkan wani kunci da dukkan azaba yanzu ne da ka biya an yaye masa domin ka fitar da zimmarsa ku gane wanda mutane ke magana fi sahabbai ne ba iri na ba irin ka ba sahabbai ne waɗanda tun suna duniya Allah ya ce sun shiga aljanna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 dukkan waɗannan sun ruwaito da isnadi hasan kama qala al kamar yadda al ya fada wa amma hakim amma shi hakim bayan ya kawo hadisin fa qala sai ce sahihul isnad isnadin sa ingantacce ne wa wafaqahu az-zahabi kuma zahabi ya mai muwafaqa war riwayatul ukhra wacce ce riwayatul ukhra shine wa fir riwayatil ukhra kuma gudun ko ma'az ziyadat tare da sauran ziyadojin inda hum suna gurin waɗannan da suka rubutu hadisin gaba ɗaya illa al-hakim banda hakim illa ziyadatu thaniya mana sai dai ziyada ta biyu fahiya litayalisi wahda tayalisi ne kadai ya kawo ta in ka duba za ka ganta a ciki ina ta an gane wannan hadisin yana da darussa da yawa a cikin sa darasi na farko idan mutum ya mutu ga abin da ake masa wanka da likafani da turare a hada shi sai an gama hada sai a je a ga neman tunda wannan sai da aka gama hada shi aka zo aka ajiye shi gurin da za a mai sallah sai aka je aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma limami abin da zai fara shi ne tambaya ana bin sa bashi ko ba abin sa idan ana bin sa bashi to a san yadda za a warware ko ƴan uwan su warware ko wani a gurin da yazo jana'iza ya warware ko kuma gwamnati ta warware muna gane kuma matukar mutum yana da hali ana so ka dauki wannan ka yi shi a matsayin sadaka hanyar samun lada ka warware wa dan uwanka matsalar da za ta hana shi shiga aljanna kai ma sai Allah ya sa a warware ma kai ma sai Allah ya sa a warware ma ta kuma mu rabu da wannan dabi'ar ta cewa ai ba mutum yana sanin sai ya zo ya cikin kai kibiya fa wai ba shi hanji ne yana cikin kowa ba shi ba hanji bane dan hanji Allah ne ya zura shi a cikin cikin ka ita kuma nan dukiyar mutane kawai ka cinye kaga ba shi ba hanji bane har mutane suna halatta wa kansu abubuwa da dama musamman ka je kasuwanni yanzu nan irin su singa irin su jambulo kana shiga sai ga wani rigar jikinsa bata dubu biyar ba amma sai a ci ma ana binsa miliyan goma wai bai damu ba ka tambayi kasuwa sun sani ka gama tun ana binsa miliyan goma ba shi da rigar dubu goma amma bai damu yana rayuwa comfortably ba matsala har ma mutane suna ganin cewa ai ita kasuwa dole sai an bi ka bashi ai bashi kala biyu ne akwai bashi na je na karɓo kaya gashi na a kantina ban sayar ba ko ba haka bane akwai bashi na je na karɓo kaya kuma na sayar na kashe kuɗin kaga ba iri ɗaya bane an yadda kasuwanci wani sai dai ka je ka karɓi kaya in ka sayar ka kudin kuɗin karɓo wani wannan babu laifi a ciki amma ya zama ɗabi'a in ka karɓo mutum kayan miliyan biyu sai dai kamar mamme da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar waya ɗora a lissafi ba fa ragewa yake ba amma waya ɗora kuma bai damu ba bai da ba shi yana ganin kawai wasu kuma suna zuwa su ne wannan soshi fassarar da sa ga dama wani ya ce ai Allah yana da abin da zai biya ma to kun yi alƙawari da Allah zai biya ma da ranar alkiyama kun yi alƙawari da Allah zai biya ma yanzu kamar mutumin da baya shirka ne sai zai je zai zuwa izina zai cin dukiyar mutane in kan magana ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wai ka ce Allah kaɗai ba ya fiwa ai ma duna ka caye liman ya sha kai kana da cikin wanda Allah ya yadda din zai gafarta ai caye ga wanda ya ga dama to kai kana daga cikin wanda ka ga dama ko ka cikin wanda ka ga dama wanda ya ga dama wannan ya ja ɗan uwan gargawa na san wani gari da muka makaranta da shi sai ce ma kaga kai abin da ga dama mai yiwa idan Allah ya fassara kurmin baki a ranar alkiyama kusa kurmin baki alhuruful muqatta'a su ne alif lamim da hamim kaf ha ya ayin sad irin su taha su tasin su nun su kaf duk da wannan da kuke gani su gardawa abinda suke sun kiran su kuran mamaki wai ba wasa liba san me aka ce ba ai na bata gane su ai kira al-huruf al-muqatta'a to sai ya ce ma wai ka sani ko Allah ya ji aka ji aka fassara wannan a ranar alkiyama har arna a ce ko dan aljanna ne tunda Allah ce wa rahmati wasu kulli shay a wannan ai maguzanci ne da ta'addanci ka bautata wa Allah akan yaqini sannan wannan hadisin ya koya mana sadaukarwa ga ƴan uwanmu abinda ba ma yi ba mu da sadaukarwa akan ƴan uwanmu wani matsalar su ta rayuwa ta fi karfin sa me yasa ba za ka taimake shi ba me yasa ba za ka agaza masa ba iya daga cikin abin da yasa muke shan wahalar rayuwa Shi ne mu matsalar kanmu muka sani mu san matsalar wani ba da da muka taso za a ga gidajenmu akwai marayu waɗanda ba dangin iya babu na ba mahaifin ya su ya basu sai wannan a unguwa ya ɗauki guda ɗaya wannan mai hali ya ɗauki guda biyu ya sa su a cikin ƴaƴansa baya bambanta su shi sa sai suka zauna a cikin kwanciyar hankali ba hawan jini ba ciwon siga ba ciwon hanta ba ciwon koda suka zauna lafiya domin sun kula da halittar Allah sai Allah ya kula da su amma mu yanzu Ɗan uwan kama da kuke ciki da in ya mutu ƴaƴan sun shiga wahala da yawa daga cikin mu sai dai ƴaƴan ɗan uwan mu tafi gurin dangin matansu saboda lalacewa kun san me yasa zuwa dangin mata saboda ita uwar ce ba za ta iya layya da yaran ta kore su su sha wahala ita kwata ta ji daɗi ba amma da yawan mu a in za mu kan mu adalci ba ka da wani a cikin yan uwanka da kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da za ka bar 'ya'ya guda biyar su karɓa su ko mutuwar zuciya ce za a iya domin mutumin nan da yake karba a cikin shekara goma sai ga an kafa mai yaya guda biyar kuma ya hada su gaba ɗaya ya rike saboda nasa ne amma wancan guda biyar ɗin da ɗan uwansa ya rike ba ruwansa da su shi sa yanzu a cikin muzeyin wahala ka ga yana faruwa a irin mutanen da na ce mutanen da suke a cikin mai kasan mutanen duniya biyu ne akwai na da amma har yanzu suna da akwai na yanzu kuma dan shekara 40 ko 50 zuwa ƙasa na yanzu ne wanda suka haura haka zuwa sama na da ne amma suna rayuwa a yanzu to su annan na daɗin da suke rayuwa a yanzu za ka iya samun gaka a cikinsu mutum ya sayo kanin mahaifinsa gida ya sayo mun mahaifinsa gida ya sai kanin mahaifinsa gida wannan ana yi amma mu mu ne sai ka samu mutum da biliyoyin kuɗi amma ba zai iya siya wa kanin mahaifinsa gidan miliyan biyar ba ba zai iya ba saboda Allah to wace irin rayuwa muke mai amfani, kuɗi kana mutuwa ba sun tashi daga aiki ga kuɗi ba da takardun digiri duk ɗaya ne ka san su takardun digiri kana mutuwa ya su zama expire to ana gadon su ne daga nan da ka mutu sun tashi daga aiki ba abin da za su yi ma to a kuɗi daga ka mutu shi kenan sun gama abin da ya kamata mai shi ne mai reviving mu dawo da wannan ɗabi'un namu na taimakon juna mu rinka taimakawa junanmu kai da kake da wadata kai da kake da wadata kana nufin cewa wayanka ne sa Allah ya baka ba wayanka bane dan me yiwa babanka ba ba shi shi babanka kuma ya fi ka ya kai shi mai kudi ba kai kai ya kai ba wayo bane Allah ne yake rabawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka raba kowa rayuwa to amfanin kudi shine na farko dai ka nemo su ta halali ka ci ka sha kai sa kai da iyalinka ka taimaka wanda ba shi da shi bayan wannan baka da wani abu da zaka yi da kudi idan ka mutu sun koma hannun wasu Allah ta'ala ya tsare da haka ya kamata irin wannan abubuwan muna karantawa to kamata a ce muna ɗaukar darasi muna ji ko kamata a ce muna ɗaukan darasi daga irin waɗannan abubuwa Allah ya sa mu dace malam yace tambiha ne fadakarwa guda biyu yace afada hadal hadithu anna qada'a abi qatada lidayn kana ba'da salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-mayyit wa hada mishkin yace wannan hadisin ya fa'idantar da cewa biyan bashin da abu qatada yayi bayan annabi yayin wacin sallah ko ba ka ba sai yace wannan fa akwai mishkila a ciki فقد صح عن ابي قتاده نفسه annahu قضاه قبل salati كما سياتي ذكره في المساله 55 faqra wa yace amma ya inganta daga abu da kansa cewa ya biya wannan bashin ne kafin a yi sallah wannan riwayar jabir ce waccan kuma riwayar ta abu qatada ce shi ma sahabi ne kuma da shi abin da faru aina batan gane kamar yadda an batun haka zai zo a mas'ala ta 55 a fakara ta wa fa'in lam ta hamilin ƙisa ala ta'addud idan kissa ba za ta yi ɗaukan cewa ta faru ne lokaci daban-daban ba ta faru a wani lokacin ta faru a wani lokacin inda ba za ta yi zama haka ba inda ba za ta yi zama eh riwayar jabir daban riwayar abokata ta faru ta faru ne a different gurare inda kissa ba za ta yi ɗaukan haka ba sai ma da ce fa riwayatu abi da asaqu min hadith jabir riwayar abu da ta fi inganci sama da ta jabir li'anna fihi abdullahi ibn muhammad ibn aqil domin a riwayar jabir akwai muhammad dan akwai abdullahi dan muhammad dan aqil ba fihi kalam akwai magana akan sa wa huwa hasanul hadith sai dai yana da kyakkyawan hadisi mana ana karbar hadisin sa fi ma lam yukhalif fihi a cikin abin da bai saba wani ba shi abdullahi ibn muhammad ibn aqil in yayo riwayar da bai saba wani ba to hadisin sa hasan ne ana karba muna gane wa amma ma al amma in ya rawaito hadisi ya saba wa wani falaisa bai hujja hadisin sa ba hujja bane waccan ita ce hujja ba tashi ba wallahu a'lam Allah shine masani ina ba ta an gane akwai riwayar Abu Qatada zamu ji ta gaba a riwayar Abu Qatada kansa ya ce shi ya biya wannan an biya wannan bashi ne kafin a motsi sallah wannan riwayar da muka karanta ta Jabir ita kuma an biya ne bayan an yi sallah dan sai da ya gaba da shi wa shekari ma ya tambaye shi ko ba haka ba da ya biya kafin sallah zai tambaye shi ba zai tambaye shi ba malam yace afadat hadhihi alahadith anna almayyit yantafi bi qada'i ad-dayn an wannan hadisan sun nuna mana cewa lalle mamaci zai amfanu idan wani ya biya masa bashi ma'ana in wani wanda ba ɗanka ba yazo ya biya ma bashi bayan ka mutu biyan yayi ko bai yi ba yayi to wannan abin da hadisi ya nuna mana kenan walau kana min ghairi waladi koda ba danka koda ku ba danka bane ya biya ba wa annal qada'a yarfa'u al'adaba anhu wannan biyan da aka yi masa zai dauke masa azaba fahiya min jumlatil mukhassasat li umumi qawlihi tabaaraka wa ta'ala wai yana daga cikin <clears throat> jumla ta taksisi idan an samu nassi am muna gane ana yin taksisin sa bil khas to na nassi ne am anan shine wa allaysa lil insani illa ma sa'a in dan adam yi mutu babu abin da zai amfani sai aikin da yi. wasu daga cikin sahabbai suka aka nuna mana cewa ɗanka yana cikin sa'ayinka duk abin da ɗanka yi za ka samu lada to abin da imala yake so yana mana wanda ya zo ya biya bashin nan ba ɗan mamacin ba to kuma an ce wa Allah salil insani illa ma sa'a kuma an ce idan ɗan adam ya mutu in qata amaluhu illa me min salas min salas sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'ula to haka kuma baya cikin nan gurin to kaga da ayar wa Allah laysa lil insani illa ma sa'a da wannan hadisin na na hadisin hadisin idan mata al insan haka sun nuna gaba daya in dai ba sa'ayin ka bane ba za ka samu haka sun zama am to amma sai aka samu kuma wani hadisin ya nuna ga wani ya biya wani bashi kuma ya amfane shi ana fatan gane to sai ka ce eh in mutum ya mutu duk bashin da ake bin duk aikin da ba aikin da zai same shi a lahira sai abin da ya yi. ana ba tan gane amma in bashi ne taksisin wannan ka'ida shi ne, in bashi ne zai amfane ka in ba bashi ne ba ba zai amfane ka dan Allah muna gane ha kaga mana ya kawo hadisin idamatul insani qata'amul ila kashi <clears throat> ila akhirih yace rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wal bukhari imam al bukhari ya rawaito amma ba a cikin sahihin sa ba a cikin al adabul mufrad ina ba ta an gane wa ahmad amal ma ya rawaito shi <clears throat> walakin al qada anhu shay'un wa tasadduq anhu shay'un akhar yace biya masa bashi daban kuma yin sadaka domin sa daban fa innahu akhassu min at tasadduq shi biyan bashi ya zama keɓantaccen abu ne sama da sadaka mun gane wa kan naqala al-ijma'a ala wusul sadaqati ila al-mayyit mutlaqan eh wasu daga cikin malamai ma sun ce ijma'i ne idan aka yi sadaka ga mamaci wannan sadaka za ta je ta same shi innama mawruduha fi sada a fa in saha zalika fa bihi yace to wannan magana ta inganta to daidai ce wa illa amma bata inganta ba fal lati allati waradat fi tasadduq anhu inma mawruduha fi sadaqati alwaladi anil an anil walidain in kuma wannan kaida wannan ijma'in bai tabbata ba to da hadisan da suka zo akan maganar sadaka abinda ake nufi da su shine sadakar da dayewa mahaifinsa za ta same shi amma ba wani mutum wanda ba dansa ba muna ganewa wa huwa min kasbihima bi nassil domin hadisi ya tabbatar da cewa ɗanka yana cikin sa'ayinka fala ya juzu kiyasar garibi alaiha ma bai kamata a ɗauko wani bakon haƙa a ce kuma za a yi kiyasi da shi ba li'annahu kiyasun ma al domin kiyasi ne ba tare da akwai mahadin yin kiyasin ba illa bata zama ɗaya ba kama huwa zahir kamar yadda yake a bayyane wala qiyasa sadaqati alal za wala kai kiyasin yin sadaka da kuma biya mutum bashi ba domin biya mutum bashi ma ai nassi ne tun daga shi na hadisin abokata da ko ba ka ba li'annaha ammu minhu kama dhakarna kuma wannan yafi gamewa da komai kamar yadda muka yi bayani wala allana natakallamu an hadhihi almas'ala bi shay'in min at-tafsil fi akhir alkitab insha Allah ta'ala mai yiwa zamu magana akan wannan mas'ala da wani abu na bayani dalla dalla a ƙarshen wannan littafi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda aina ba ta an gane kuma ina jin wannan ne karshen karatun mu a yau abinda na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada Wani ne kuskure Allah ya ban afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh